Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka a cikin sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. tsohon wani jariri kenan wanda bai haura watanni hudu a duniya ba kuma yake fama da matsanancin matsalar numfashi. Shirin lafiya jari ce a wannan lokaci tare da ni Umaima Sani Abdulmomin zai mayar da hankali kan cututtukan numfashi da ke illa ga rayuwar ƙananan yara musamman 'yan ƙasar shekaru biyar. a month and we don't go further staff for the curve. Kusan wata guda muna fama, mun je asibitoci da dama oh, babu wani sauki. Har asibitin garki an kwantar da mu, gashi kudin hannuna ya ƙare, shine na zo wannan asibiti an ce za a ba mu magani da zai ɗan samu sauki. Haka yake kwana yana wuni cikin kuka, nima na shiga wani yanayi saboda ah, rashin lafiyar yarona. Gashi likita ya ce zai ɗau lokaci kafin ya warke. so so e no e no good for me na even me ma the thing dey pain me. Mrs. Rebecca kenan wata uwa da na iske a asibitin wuse da ke Abuja cikin wani yanayi sakamakon halin da jaririnta ke ciki. Cututtukan da suka shafi numfashi na ɗaya daga cikin cututtukan da ke illa tsakanin ƙananan yara a duniya, musamman ƙasashe masu tasowa ciki har da Najeriya. Hukumar lafiya ta WHO ta ce Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya biyar da ake samun mace-macen yara saboda cututtukan da suka shafi numfashi. Dr. Zainab Na'iya ƙwararriyar likitan yara ce da ke aiki a babban asibitin wuse da ke Abuja. Ta kuma soma ne da yi mana bayani kan me ake nufi da cututtukan numfashi. Cututtukan numfashi gaskiya sun suna da ɗan dama amma zan raba su zuwa akwai abin muke cewa upper respiratory tract da lower respiratory tract kenan hanyar iska daga hanci zuwa huhu ba ɗaya shine hanyar numfashi so wanda suke shafan abin da ya shafi hanci makogoro zuwa bututun da ke ɗaukar iska zuwa huhu waɗannan daban sannan abin da ke shafan shi ainihin huhu ɗin shine shi ma daban yake sannan kuma za mu iya raba cututtukan numfashi zuwa acute or chronic kenan wayanda suke ɗaukan ƙasa da kwana bakwai su ne acute sannan waɗanda suke ɗaukan fiye da kwana bakwai su ne chronic kamar kala biyu ke nan kamar kala biyu ne mm. yawa daga cikin upper respiratory tract infection akwai common mura wadda muka sani akwai sore throat da ciwon makogwaro akwai eh, ciwon kunne yana ɗaya daga cikin ciwukan eh, hanyar numfashi sannan ainihin pneumonia ɗin ita kanta bronchopneumonia mm. wadda ita kuma ta shafi eh, hanyoyin iska da ke can cikin huhu kenan mm. so um, za mu so kuma ke faɗa mana dalilan da ya sa waɗannan cututtuka da suka safi numfashi ake yawaita samun sa ga yara ƙanana. Shi cututtukan numfashi suna ɗaya daga cikin cututtuka biyar da suke manya-manya ko ce kan gaba wurin saurin kashe ƙananan yara. Sannan abin da ya sa suka fi yawa ga ƙananan yara. Idan aka haife su suna da ƙarancin immunity garkuwan jiki yawa. So wannan yana ɗaya daga cikin da eh, abin da ke sawa suke yawan samun cututtukan numfashi. kamar misali yara kasar shekara biyar suna samun cutar mura simple mura wannan suna yin kamar shida zuwa goma a shekara kuma wannan sau shida zuwa goma a shekara yawa mm. saboda karancin immunity ɗinsu ba su da garkuwan jiki yawa sannan yaran da ba a rashin shayar da nonon uwa musamman shayar da nonon uwa zalla na wata shida na farko mm. shi ma yana da matukar muhimmanci wurin ba yara kariya so waɗanda ba su samu wannan ba su ma suna yawan samun mura mm. sannan abu na uku shine kananan yara shi cututtukan numfashi a cikin iska yawanci ake ɗaukan su hmm. waɗanda ina maganin infection kenan hmm. a cikin iska kwayoyin cutan ke yawo so idan yaro ɗaya kamu da shi so yana da saurin yaduwa a tsakanin su so kamar misali yau kananan yaran da ke daycare hmm. haka irin inda muke ajiye yaran mu ko makarantu haka crèche to yara suna yawan sharing wannan infection a tsakanin su in yaro ɗaya ya ɗauka yana da sauki sauran yara su samu daga gare shi Wani rahoton da WHO ta fitar a shekara ta 2015 ya ce cikin yara kusan miliyan takwas da aka kiyasta in kasar shekaru biyar a duniya kashi 68 sun rasa rayukansu saboda cututtukan numfashi kuma Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake samun mutuwar yara. Cutar TB da pneumonia su ne akasari aka fi samu tsakanin yaran. To ko menene yasa cututtukan numfashi tsakanin yara ke ci gaba da yaduwa a kasashe masu tasowa? Tambayar kenan da naiwa Dr. Salisu Ibrahim Kwaifa na asibitin musiri ke Abuja. Babban dalili shine wato talauci sannan kuma da cunkoso na zama wato zamantakewa. Mm. To talauci yana hana a samu abinci mai gina jiki wanda yake zai taimaka ma garkuwa ta jiki dan adam ta kusa saboda haka ta iya yakar cuta to talauci umar isa ne na yawancin wato cutuka na yara mm. wato ba ma na matsalar numfashi ba duk yawancin cutuka gaba daya wato talauci na iya haddasa su sannan cunkoso saboda yawancin curkan ana shaka ne ta iska da zama kusa da kusa da musayar abubuwan can abinci tare da sauransu to don abubuwan suna taimakawa wajen wato wanzuwar waɗannan cututtuka na uku kuma rashin ilimi wato hadde wato ga iyayenmu mata saboda rashin ilimi na kawai na haddasa rashin sanin abin da ya daidai a wa yaro daidai ko kuma a kauda kazanta da sauransu to don abubuwan su ne ke haddasa wato wanzuwar waɗannan cututtuka kuma da rashin zuwa a yi allurai na rigakafi hadda yake yawancin cututtukan ba a sanya alluran su ba na rigakafi a cikin wato program namu na wato alluran rigakafi na yara eh, shirye-shiryen mu na yara amma akwai su da ya samu amma ku tsada akasari dai muna iya cewa akwai karancin ilimin sanin dalilan da ke haddasa waɗannan cututtuka abinda masana ke ganin ke haddasa karuwar cutar kamar yadda dr zainab na iya ke cewa to a ciki akwai kamar misali idan iyaye suna amfani da ice mm. wannan hayakin so yawa hayakin ice yana iya tayar da shi kura kowace iri tana iya tayar da shi haka aje dabbobi kamar su mage wannan gashin nasu da yake tashi shi ma yana tayar da cututtukan numfashi amma dai mainly yawanci cututtukan numfashi sun fi faruwa a lokacin eh, ruwan sama haka saboda yanayin iska yana yin sanyi da kuma lokacin hamatan wanda wannan shi busasshen iska ne so waɗannan su ma duk suna yawan kawo mura ko ga manya mura ya fi yawa a waɗannan lokutan saboda iskan da ke yawo ya bushe da yawa so dandanan sai a samu Eh, daukan infection ya kamata in ce a ƙara mai da hankali wurin faɗakarwa akan kiyaye faruwar waɗannan eh, cututtuka musamman zan ce mata tunda yanzu an samu suna zuwa eh, awo so ya kamata a ringa faɗakar da su akan cewa mace in ta ga yaronta yana tari ko hanci na zuba ko yana yawan atishawa sannan ga zazzabi ta kula ta ga yanayin numfashin shi idan har yana shiga da sauri ko kuma da wahala to ta yi sauri ta kawo shi asibiti mm. sai ya kamata ana faɗakar da iyaye idan wasu sai kiga sun sun ɗauki kwanaki kafin su iso asibiti mm. suna kokarin ko magungunan chemist haka ko pharmacy kafin su zo kuma shi cutar numfashi abu ne mai wahalarwa ga yara musamman kasa da shekara biyu waɗannan yaran zaki ga ba su iya ma numfashi ta baki sai ta hanci cutar da ya shafi numfashi lalle yana wahalar da su ga wasu har abinci ma ba za su iya ci ba ya kamata a inganta faɗakarwa da iyaye mata Baya ga talauci da rashin ilimi ana danganta ɗabi'u muhalli da kuma yanayi a cikin abubuwan da ke ta'azzara cututtukan numfashi. Dr. Kwaifa ya ambato rigakafi a matsayin muhimmin abin da ke iya kare rayuwar ƙananan yara da hana su ɗaukan cutar da ta shafi numfashi. Da gwamnati ta yi wato rawar gani game da wato samar da tallafi na waɗannan abubuwan. saboda yawanci wato alluran rigakafi ai kyauta ne kuma akwai su sai dai kamar akwai waɗansu kalilan da yake ba a cikin waɗannan wannan wato shirye-shirye na alluran rigakafi kamar su pneumococcal da vaccine da su influenza vaccine wadda akwai ana samu kuma ana wa yara saboda a kare su sannan kuma da tsofaffi da suka fi shekara 60 da ana musu to menene yasa waɗannan su alluran ba sa cikin wani shiri kamar shiri ne na gwamnati watakila yanzu ne ba a ciki maybe zuwa gobe ko jibi a sanya ciki amma suna tsada gaskiya mm, kamar ya tsadan su yake kamar pneumococcal vaccine allura ɗaya ta yaro za ta kai wurin dubu biyar shi rigakafi menene na wato ciwon huhu da ake pneumonia ina kare yara daga ƙwayoyin da ke sa pneumonia. Madalla, a nan zan dakata cikin shirin na wannan mako a madadin likitocin namu da aka ji muryoyin su ni Umai Masani Abdulmomin ke cewa a tari ci gaban shirin a mako na gaba.